hutra huko. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ko makiri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya tattauna da shugaban kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg a ji Asabar game da hanyoyin da za a sake dawo da shirin fitar da hatsi ta tekun Bahar Aswad. Yarjejeniyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya wacce ta kare a ranar Litinin ita ce ta ba da damar fitar da hatsi da wasu kayayyakin gona lamin lafiya a tashoshin jiragen ruwan Ukraine ta tekun Bahar Aswad. zelensky ya ce shi da stoltenberg sun yanke shawarar ba da muhimmanci ga matakan da suka dace don ci gaba da aikin mai ɗorewa na fitar da hatsi ta tekun bahar aswad ɗin zelensky ya kuma tattauna da shugaban ƙasar turkiyya rajab tayyip erdogan akan yarjejeniyar hatsin a ranar juma'a dubun dubatan masu zanga-zanga ne suka gudanar da tattaki a jiya asabar a babbar hanyar shiga birnin kudus a wani mataki na karshe na nuna kin amincewa da yunkurin firaminista benjamin netanyahu na yin sauye-sauye a sashen shari'ar ƙasar sama da tsofaffin shugabannin tsaron isra'ila goma ne suka sanya hannu akan wata wasiƙa da ke neman firaministan isra'ila ya dakatar da dokar zuwan masu zanga-zangan ya mayar da babbar hanyar shiga birnin launin shuɗi da fari na tutar isra'ila da mutane suka rika yayin da suka kammala zangon ƙarshe na tafiyar kwanaki hudu mai tsawon kilomita 70 daga tel aviv zuwa majalisar dokokin isra'ila masu zanga-zangar sun haɗa ƙarfi da karfe tare da wasu ɗaruruwan masu zanga-zanga kuma sun yi shirin yin sansani a wajen majalisar dokokin ƙasar gabanin zaɓen da ake sa ran za a gudanar gobe litinin a majalisar netanyahu da abokansa na masu tsatsauran ra'ayi sun ce ana buƙatar yin garan bawul domin daƙile abin da suka ce wuce gona da iri na alƙalan da ba a zaɓa ba sai dai masu suka sun ce shirin zai ruguza tsarin tabbatar da adalci a kasar tare da dora shi kan turban mulkin kama karya duk wani fata na gaggawar dawo da sojan amurka da ya tsallaka zuwa koriya ta arewa ba bisa ka'ida ba a farkon wannan mako kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba saboda shuru da mahukuntan kasar suka yi akan inda travis king yake muna da hanyoyin sadarwa mun yi amfani da su in ji sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a ranar juma'a a wani taron tsaro na aspen yana mai bayanin cewa washington na kokarin kulla tattaunawa da koriya ta arewa tun farkon wannan gwamnati martani da muka samu ne kawai shine harba makami mai linzami ɗaya bayan ɗaya in ji shi yayin da washington ke jiran martanin kai dauki ta hanyoyin majalisar ɗinkin duniya da mai shiga tsakani ƙasar sweden ana gudanar da bincike a matakan soja na amurka da kuma rundunar majalisar ɗinkin duniya unc don tantance yadda sojan da ya kamata ya kasance a cikin jirgi zuwa amurka don fuskantar hukuncin ladabtarwa a maimakon haka ya bayyana akan iyakar kasashen koriya biyu labarin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc wata mahaukaciyar guguwa ta yi mummunan barna a wata babbar masana'antar har hada magunguna ta Pfizer a jihar North Carolina a nan Amurka wadda ita ce ta baya bayan na a cikin jerin abubuwan da suka faru sakamakon matsalancin yanayi na ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya mamaye garuruwa a jihar Kentucky yayin da wani yanki daga California zuwa kudancin Florida aka samu tsananin zafi a ranar Laraba. kamfanin pfizer ya bayar da rahoton cewa ba a samu raunuka ba amma hukumomi sun ce magunguna sun lalace bayan da iskar guguwar ta lalata masana'antar da ke kusa da tsaunin rock mount da ke north carolina a garin phoenix da ke jihar arizona wani abin tarihi ya faru da safiyar laraba inda aka samu yanayin zafi mafi karanci na ma'aunin digiri 97 ana kuma hasashen jihar Kentucky za ta samu ƙarin ruwan sama bayan ambaliya da ta yi sanadiyar aikin ceto daga gidaje da ababen hawa a wasu garuruwa da ruwan ya mamaye. A ƙarshe, 'yan sanda a ƙasar Yamal sun ce sun kama wasu mutane biyu da ake zargi da kashe wani babban jami'in hukumar samar da abinci ta duniya a ranar Juma'a. Sun ce an kuma tsare wasu mutane goma a jiya Asabar bisa zargin su da hannu a kisan Muyad Hamidi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. yanzu muna kasar Kamaru inda zan haɗa ku da wakilin mu Muhammad Rabi'u Ɗanba wanda ya gayyato mana masu sana'ar fatu. Ku biyo mu. Ni ne na Muhammadu Rabi'u Ɗanba daga birnin Gaundare na Adamawan Kamaru. Shirin zauren VOA zai gudana yau a birnin Gaundare da ke kasar Kamaru. Shirin zai mai da hankali akan masu hada-hadan kasuwancin fata, noman shanu a yankin Adamawan Kamaru. ya samu raguwa sosai a cikin shekaru 1970 da kuma 1980 saboda mamayar kudajen tsetse da annoba ta ridapes wanda ta lalata wani yanki na garken wannan lokacin da ya zo daidai da barkewar taɓarɓarewar tattalin arziki da ƙasar ke fama da shi da ƙyar wanda hakan bai sa masu kasuwancin ja da baya ba masu hada-hadan na ba da gudunmawar kashi 25 cikin kashi 100 ga jimilar kayan cikin gida kuma suna samar da ayyukan yi ga kashi 63 cikin kashi 100 na wannan yankin domin tattauna wannan batun ne muka gayyaci dr abubakar yusuf ono likitan dabbobi mr audu makama shugaban kungiyar mahauta da masu sayar da fata malam sani mai fata malam shu'aibu dan juma malam abdurrauf mai shanyan fata alhaji musa na na'udil mai fata da kuma malam umaru gwaza a farko ina so kowane ɗaya daga cikin ya gabatar da kanshi ya kuma gaya mana yadda kuke gudanar da wannan sana'a. Assalamu alaikum suna na Gajere wanda ka fi sani da Dillalin Fatu in ka zo ka garamar she ka ce Ali Dillalin Fatu ba wanda bai sani ba to sana'an Fatu dai a yau ya zama abin da ya zama shi dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da da muke sana'an Fatun nan mu ya mu ne yan Fatu yanzu wa'ansu yan naman ma sun zama yan Fatu to ta yaya za ka yi kai kake sayar da nama mu muke sayan fatu a gonka kuma kai ma ka zama mai sayar da fatu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne audu makama ni kuma mahauci ne a gaundare ni kuma ni ne director general societe cooperative bushe na nan gaundare to yau muna magana kan batun fata fatan nan da a nan gaundare in an yanka da akwai sosiyete da aka kafa ta nan Ahmadu Ayijo na Allah ji ran shi ya kafa ita ne taneri duk fatun mu nan muna yi ma taneri livre taneri nan kuma tana yi ma livre sauran societe industry duk kamata yi musu livre ana samu a buga takalma fososhi fatu mai kai ba abin da ba bugawa da a wannan fatan to daga bayan nan ita wannan industry an rufe ta bayan rufe ta da aka rufe shi abin ya komo fatunmu muna tura kasan waje kawansu nan kamar najeriya da sauran wuraren baminda kumba ina duwa cikin kamuru. muna tura fatu assalamu alaikum ni ne malam sani mai fatu na angon sawan to a takaice dai harkan fatu na muna ciki yau ya kai shekara 25 zuwa 28 zamanin da nan tafiya muke jeji jeji muna sati maka mu dawo gari muna fataucin fatun in an muka sai fatun nan kuma za mu killace shi mu zo mu zuba masa gishiri mu shanya kamu mu samu fatun nan fa kai lissafi duk kasuwan jejin nan mun tafi wani ba mu samun fatan guda biyu wani mun zaga mu samu fatun guda uku muka samu goma dai babu kaman mu to muna sati sannan mu dawo gida muka dawo gida nan kuma muna aikin killace shi mu shanya mu shafa masa gishiri kada ya rube muna da wurin tara fatun mu da muke tarawa a magazin to yau Allah ya kama mana saukin abin a nan cikin gari ne mun daina yawon jeji jeji yanzu kuma a nan cikin gari lokacin nan muka tafi muna da yaran da muka saka duk dai mun samu kuma abokan aiki da yawa wanda su ma sun shiga harkan fatu to in ba baza hannu muka yi a yawon neman fatu nan ba za mu zamanto cewa mun da mu ne sana'a mutum safe an bar mu a baya yau kuma sana'a jari ne an baka da jari baka da sana'a wani kuma yanzu ya dauki kuɗin shi kamar da ya baka kamar jari ka je kana fatocin fatun bai je yiwu ba je ce kuna nan da yawa shekaryar da farashin ma bacin ga tafiyan da muke yanzu na batakalan farashin ta ma ita karan kanta ya faɗi. ni ne na ku shu'aibu dan juma wanda dai aka sanni a aikin harkar nama mukan yi aikin nama muka dawo kuma muka aikin fatu don asali ka aikin nama ne muka tawar bai tafiya ne muka da aikin fatu to shi aikin fatu nan dai in dai za ka shigo shi ba za ka iya shigo shi da rana tsaka ba don sai ka san ka'idodin harkan fata akalla ina harkan fata zuwa shekara bakwai kai asali na ran kasan kamaru ne ko ran ga wani ne mahaifi na malam nan a nan kuma na girma kuma na tashi sana'an fata kawai nake assalamu alaikum ni ne naku shu'aibu dan juma wanda dai aka sanni a aikin harkar nama mukan yi aikin nama muka dawo kuma muka aikin fatu don asali ka aikin nama ne muka tawar bai tafiya ne muka da aikin fatu to shi aikin fatu nan dai in dai za ka shigo shi ba za ka iya shigo shi da rana tsaka ba don sai ka san ka'idodin harkan fata sunana alhaji musa na wudil mai fata in ka je wudil dai kace alhaji musa na wudil mai fata ba wanda bai san ni ba don yau shekara talatin nake sana'an fata yanayin hadadar fata mu da muka so ma ita ta mu ta kyangishe mu lokacin da muka zo muna aikin fata a najeriya da yaɗe fata muka so ma tukun masu fatu suka fatu mu zo mu yaɗe fatu mu shafa mishi gishiri mu miƙar gishirin ma iri-iri ne akwai gishirin kamfani in ba mu samu gishirin kamfani ba mu nemi gishirin anguwa mu daka wannan mu ne 'yan daka gishiri muka zo mu ne 'yan ɗama fata mu yayyade ƙananan nama masu diƙe a jikin fata muka zo muka auren nan muka ci gaba muka zamanto mu ne masu cire fata hujajje musa a gefe mu cire fata mai kyau musa a gefe muka ci gaba muka zama mu ne ake ba mu kuɗi mu rarraba a nemo fatu muka ci gaba muka da muka samu ɗan jari muna sayan fatu ɗaya biyu har muka ci gaba muka tsallako muna zuwa kasan kamaru yan fato mu koma za ku iya biyo mu ta bangaren facebook instagram da kuma twitter shafukan sada zumuntan voa na zamani eh, suna na umaru mai sana'an danyen fata an ga dare a gaskiya na dade ina sana'an danyen fata zai kai shekara ashirin ina sana'an danyen fata na ga dadin shi na ga wahalansa ba abun da ban gani ba danyen fata ga sha Allahu muna na muna bugawa za a iya dogaro da wannan sana'ar wannan abu yana ba mu tsoro da gaske fatun yi wuya shanu sun yi wuya wato da in nan kana zaune a mazaunin ka za a ɗibi fatuwa zuwa kama ka saya ya zamanto kai ka je ka nemi fatu ka saya hakan bai isa ba ya zamanto kare da doki kowa shiga harkan fatu mai yanka saniyan ma zaka samu ya zama dillalin fata mai ka saniya ya zama dillalin fata da kuma mai yanka saniya shi mai yanka saniya ne mai ka saniya shi mai ka saniya ne mu kuma mu zo mu sayi fatu to yanzu a je a zo a je a zo mai yanka dama kuma wai shi yake daukan fatun shi je sayar wannan abu mu ba mu gane ba da muka soma aikin fata kamar da na gaya ma a baya mun wahala da gaske mu fata ne tekon mu ta kinkishe kamar da na ce ma tun dama fata muka soma ai kaga ba abin wasa bane ba ma wani abu bane da zan gaya ma yanayin da tun da na ce ma tun dama fata da kankare fata muka soma don mai dama fata daban yaro ne in ka don kowanne gaba ilimi ne da dama fata wato in ka zo kai sabon shiga in ka haura gaba shafa gishiri don shafa gishirin ma ilimi ne da yadda ake shafa gishiri da yanayin fata ake shafa gishiri ɗanyen fata sharab akwai yadda ake shafa mishi gishiri fata da ya soma ɗan bushe akwai yadda ake shafa mishi gishiri fata da ya kwana uku tukun aka kawo muku ya soma wari akwai iyakan gishiri da ake shafa masa har mu haura ya zamanto muna ka haura ka wuce matakin shafa gishiri ka zo matakin cire fata hujejje daban mara huji daban don kai baka sani baka ce diga dama fata zaka je cire fata hujejje da mara huji akwai hujin da ake so bai damu akwai hujin da kuma kai ka gan shi guntu ne matsala ne zaka ga katon huji amma ba matsala bane za ka ga guntun huji amma matsala ne diga dama fatan za ka taso har ka cimma matsayin tsayin a baka kuɗi kana tafiya gida gida kana haɗu fatu to in ka taso diga dama fata ka haura matsayin gida gida ka je kana so fatu za a guduma da kuɗi. to yanzu gwamnatinmu da akwai shekaran sama can ministan petit de moyen entreprise ya zo hama yanka ya zo ya gama magazin namu ya ga yadda ake tara fata ya ga yanda ake yi abin ya yi mishi kyau ya ce tun allah ya yarda gwamnati za ta tashi wannan shashin to allah ya dai a cikin watan nan ya turo ni direktorin shi ya zo mun yi taro a santar artisanal an guda munu cewa ana so a ba ma wannan filin valer valer da za bayar nan ana so wannan filin ta tashi fatun in an samu za so mayin fosa za so mayin takalma za so mayin tenis za so mayin centur da komai ma da yan cameroon to an muka ba ma yaran nan kuma kuɗi mu je suna sun fato nan kai lissafi ba za mu biya musu mashin da za su tafi yawon neman fato su karan kansu kuma akwai dan albashin da su ma muka sa musu an muka zo muka yi lissafi nawa muka sayi fatan nawa muka sayar da fatan shi mu samu karfin jari kawai muke da shi amma a faduwa muke juyawa shi dai harkan fata muna yin shi to yanzu dai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sana'an fata sana'a ne kamar kowace sana'a sana'a ne da zaka yi dogaro da shi babu abin da ba samu ba sana'an fata a sana'an fata na aure mata na biyu ya'ya kusan goma sha uku alhamdulillah a cikin ya'ya na ma akwai masu yin harkan fatan kaga gado ba ta barin gida haka ne muke fama to faɗi tashi faɗi tashi faɗi tashi da yake an san mu sosai mun juma a cikin abin eh wannan sana'an da kake ganin nan yau da shi ne aure ina da yaya goma sha biyu jikoki guda hudu a cikinsu da shi nake biyan makarantar yarana da shi kuma nake ciyar da mata na guda biyu da shi kuma nake rike da gidana ba a taba kuma a wuni safe da midi da yamma kasan malam bahaushe abin da ya gano anin abinci kan bai wasa da shi ba ka zagi bahaushe da komai amma ka zage shi maganan abinci da tufa to kai da kanka yanzu da ka ganni ka ga lafiya na ka ga tufan jiki na ba za a ce ma sana'an fatunan ne ke ciyar da ni ba kuma lalle shi ne don me sana rike shi hannu biyu Allah ya ce duk sana'an da ka rike hannu duk kuma zaka samu moriyan shi da wannan sana'an ni na dogara da ni da iyalai na shi yasa waɗansu ƴaƴana na daga cikin su nake goda musu kuma ba wanda ya rena mana wannan sana'an don ba shekaran yau muke yin shi ba kuma da shi muka yi gida da shi muka yi komai muke biya makarantun yara asibiti wanne wanne duk da shi muke biya waɗanne irin matsala kuke fuskanta Allah in ka fa'ince ni na amsa ma wannan tambayan a tun baya shi sa na ce ma tun ɗama fatu muke taso har mu zo mu cimma wannan matsayi in ka so mu daga ɗama fatu ko mutum ne ke wuce ka san wannan bai yi ba shi sa na ce ba a tsallake mataki na amsa ma wannan tambayan tun a baya ba a tsallake mataki in dai ka bi matakan da na gaya ma har ka zo kan matakin zuwa ka tara fata da ka ga mutum ka san kar ka tsallake mataki ne zo a hankali kana zuwa hankali hankali hankali har ya zo ma kai inda kake faɗa ai in ka zo ka cimma wani matsayi ba haka ake sayan fatan ba mutane za ka samu kamar mutum biyar su kuma suna wahiltan mutane hamsin kowane mutum biyar na da mutum goma kai mutum hamsin yin nan baka san su mutum biyar in nan su ne naka mutum hamsin yan mutum biyar yan kamaru ne dindindin manya ne su za su kama mutum hamsin kai baka da harka da mutane hamsin yin nan biyar in nan ne mutane biyar in nan shi su kama fato ko na miliyon talatin haka harkan yake to su nan mutum biyar yin sha'ani ne aina yau da gobe ba abu ba ne da aka so ma shi yau ko jiya abu ne na shekara talatin su mutum biyar ba su da hajin tafiya lungu da sako ka musu ake yayi ba su da haje shi sun je lungu da sako su suna da mazaunin su ne wanda duk mai fata ya san nan kawai je ka dai fatan ka mai kyau ne kawo kawai za su baka kuɗi ba su sun kamfin yanzu shiga gida sun da sako nemo fata kaman kai ne ka tashi zaka je ka sayi kanwa ka san ga inda zaka je ka sayi kanwa su suna da mazaunin su abu ne da ya dauki shekara da shekaru su ga mazaunin su kowa an san inda yake aksari ma mutane ne masu kasuwanci yayi akwai mutane masu kantin shadda akwai masu hada-hadan tura kuɗi akwai masu sayar da dabino su ne ai ka san inda suke kawai shi zo a kofar shagon su ma suna da yan hidima ana tara musu fatu su mutum biyar yin da na gaya ma kowane mutum ɗaya ma yana da yan hidiman shi ko goma kai kusan mutane ɗari biyar ne amma da mutum biyar ne kawai kai ka sani don da mai kama mutum ɗaya da mema mutum ɗaya hidima sun yi mutum ɗari to haka ake yi shi a kofar shagon shi zaka zo ka samu mutum ko goma suna mishi hidima kamar na gaya ma a baya inda muka taso su ma suna shafa gishiri suna dama fata suna zaben mai kyau suna cire mara kyau masu ka kuma na kawo wato ka san mutum nawa ne suka ka to na ce alal misali dangane da masu sayar muku da fatun kamar ku masu tasowa daga wato kasashen waje musamman ma Najeriya wato ya kuke ku rarraba kuɗin ba tare da kun fuskanci ƙalubale ba a lokacin da kuke da bukatan tattara fatun da aka riga aka tara makon matsalolin da ake samu a nan kasuwancin fatu wani sa'ili kamar da aka ce fatu na tafiya a ƙasan waje wani sa'ili in ka valer naira ya hwadi to haka su ma valerin fata ya hwadi da abin da za mu sayar jaka goma ya da za sayar jaka biyar to wani kalubalen da ake samu kuma waɗansu fatun da suke saya na ci ne mai ci bai da asara shi ko nawa ya saya ya san ci zai yi kai kuma mai kasuwanci in ka saya in dai kudin ga bai daba ka hadi da waɗannan bayanai na audu makama za mu dakata a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗora inda za ku ji ci gaban sana'ar fatu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da wakilinmu a kamaru muhammad rabi'u ɗanba da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya. gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Sunana Abubakar jihar Kaduna. Ina da shekara 23. Na fara rayuwa na dai cikin Kaduna 2016 lokacin na kare JSS na je Kano na kare SS dina 2019 to daga nan dai ina yin aikin hannu haka ina dai kuma da interest akan bola haka to akwai wanda na je wajenta yar uwan ne haka kaman yabba ba ta ci sai nake koro mata ina da interest kan ball to akwai ya'yanta wanda suke da tima haka dai na anguwa ina bugu ina bugu da suka gani yanayin talent ina aka yi wani academic public complaint anti corruption da ke cikin jihar kano to shi ma still na yi shekara kaman biyu ina bugawa daga nan muna zuwa joseph mun je kaduna na samu wani tim daga nan real sosai da na buga shekara daya an yi maganan za mu je lagos za mu buga wani joseph na las wanda turawa za su zo wani bature da ya fito daga kasar norway mun zo to mun je alhamdulillah da komai ya kan kama an kare komai to lokacin covid-19 din nan shi ya zo ya stop komai dai ya zama na dai tafiyan nan dai bai yi ba 2019-20 ina zaune a kano na zo dai ban buga bol din sakamakon wannan abin da ya dan fara da ni sai na ji bol din ya fara fitan ma rai to alhamdulillah akwai wani wanda nake mai aiki ana kiran shi da Alhaji Aminu ina mai aikin hannu sai nake koro mai kaza kaza kaza sai ke cin a inda zan iya yi ai akwai timatimai a kasar ghana da na iya biyo shi yanzu ina yin aiki na akwai wani sirkin shi alhaji guruza yana da tim kuma suna buga le ko da a ce ma wanda ɗinsu ne na je ina bugawa dai a haka kafin Allah ya sa in samu nima ci gaba sai na ce mai oke to shikenan naje na samu iyayena na mutu bayani kaza kaza to a lokacin da alhamdulillah mahaifiyana ta fahimce ni amma gaskiya sista na ne da ita ce ita a'a akwai yayana shi dama shi ma futbola ne na koro mai ga abin da ke faruwa da ya je dai same ta dai ya babbata baki dai ta ce ta amince a kaban kuɗin moto da na zo kano na kuɗin ba zai kai ni ba sai na kira ta dama kuɗi na wajen ta na ce ina buƙatan ƙaramin dubu ashirin daga baya dai ta ce a'a ba zai yi ba zamu din akwai fon a waje na sai na siyar na samu da yi shi wanda zai zo da ni ya cika mu kuɗi dai muka zo nan gana. to na zo na fara training ina kuma yin aiki na samu kamar wata biyu dai ban yi aiki ba dai ina dai zuwa trainer haka to da na samu gun aiki ina da dan buga aiki na haka sai shi wanda nake zaune shagon shi ya samu mun wani tim da ke can ababu mai buwawo na je na fara da training to yanayin players da ke tim din gaskiya da yanayin discipline din su gaskiya bambanta da yadda na saba gani lokacin ina Najeriya na zo na fara yin ina yin aiki na to amma da ke na ga bol din ban samu tim din da na zauna ina dan abun nan ba dan ba zai yi ka zo waje da ba a san ka ba baka san kowa ba ka zo buga bol amma ya zama na dai tim din ba ka dan samu wani income da ya bai zuwa ma to gaskiya dai irin wannan akwai matsala saboda in ka ce za ka buga bol din ne baka yin sana'a ba zai yi ba saboda akwai cin abinci akwai rashin lafiya za ka sai magani da sauransu kuma akwai wani abu na yan uwa da suna tunanin ka fita waje suna dan neman taimakon ka to wannan abin sai ya bari gaskiya na ga tunda ina yin aiki kuma ina samun kuɗi sosai sai ya bari ban dai je na samu tim din da zan samu in buga ba to amma yana yin aikin gaskiya da nake yi ana buƙatan time wanda in mutum ya baka aiki za ka iya ka kare mai lokacin da yake so ba tare da ka yi disappointing din shi ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya bari bol ina ya ɗan ja ba e to mu nan dai gaskiya dai ina yin aiki akwai abokanan aika na dai gaskiya ina yin aiki hannu designer amma na eh ina da mastoci guda biyu a shagon kuma dukansu muna zaman lafiya kuma mutanen kirki ne kuma ina jin daɗi kuma ina alfahari da zama da su alhamdulillah dai cikin ghana dai ba za a ce ba daɗin zama ba akwai daɗin zama amma yanayin abubuwan da aka fara fuskanta misali in baka jin yaren kasan akwai wa'insu ba za ka iya ma'amala da su ba yana daga cikin kalubalen da na fuskanta lasiya da na je gida na dawo wajen dawowa tun da ina da dai national id card na nigeria to ba zai in gwada masu wannan ba dole sai ina da ghana card na nan wanda zan iya nuna cewa kamar ni dan kasa ne ko ko a zai iya akwai ghana card da za a yi kamar ka kasuwanci ko wani abubuwa to gaskiya ban da wannan to alhamdulillah dai a lokacin da an fito da mutane kusan mutane biyar cikin motar da nake to amma ni cikin hukuncin ubangiji da akan magana kaman daga ina nake na ce daga najeriya amma dan gana ne na ce mata eh ni wani kala ne dai na ce mata ni ba wuce ne to sai dai ko bata fahimci maganar da nake nufi ba ne sai ta tafi ta kyale ni ta sauka sai wata wanda ma take kusa da ni take cewa kai kuskure inda ta ji abin da ka faɗi da ta saukar da kai to kuma gaskiya a lokacin nan inda ta saukar da ni ba ma kuɗi da zan iya ɗauka in bata a lokacin nan dan yanayin yadda na zu da na samu matsala akan hanya wajen canjin kuɗi lokacin ban san yanayin yadda canji ke ba masu canji gaskiya sun cuce ni shi sa ban samu kuɗi da zan iya a ce na sauko da shi cikin kumasi da shi ba to wannan dai alhamdulillah dai na ƙara su dai lafiya na samu nasarori sosai cikin gana kuma wanda a rayuwa na ban taɓa samun nasarori irin wa'annan ba sakamakon na samu kuɗi gaskiya sosai saboda akwai ƙannina da lasiya ma kai aure alal hakika dai yana ɗaya daga cikin ni ne wanda ya jagorance magana auren su biyu duka alhamdulillah yanzu kowace tana cikin ɗakin mijinta kuma hakan ya biyo bayan cewa Allah ya sa na zo ƙasar Ghana na samu wannan kuɗin wanda gaskiya inda a cikin Najeriya nake da dai Allah in ya soka da abu ko da inda kake nema Allah ya iya baka amma dai babban nasarar da na samu shine zuwa na gana na samu na sai fili na aurar da na guda biyu kuma ni da kaina ina son insha Allah nan da ba jima kaɗan insha Allah mu ma dan samu in yi aure. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. kasance kuna gudu ne ku dauki jawabi da zan faɗi ciyan ido a madari lalanciyan ido ne mai sagi kamar idan maciji ga kwamso kuma diyari je asibiti ka samu dan matse je asibiti ka samu lafiyarka domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutuwar tsaye domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutuwar yi. so ne ku ɗauki jawabin da zan faɗi kahin sallama abun da ni liktoci mu ɗauki shawararsu. su kuma da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da sulaman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.